دخلت باسم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من الأسرة تشي لا أوتي أنا أنت كرمي تشي قرشي وجمع الله صلى الله عليه وسلم ينا شيء ومقوشي حتى فيتسا أن كما كما روح كما تفرشي تشي قرشي ومقوشي الله صلى الله عليه وسلم فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yake rabbil mu'minina ra'ufur rahim wannan jinyar da aka yi ma ɗan yaron mai zafi ne mm. ga jinya mai sanyi ga jinya mai zafi dan uwa dai ta ɗauki ta matsa uh, ciwon da ta ta sun ne tana son sa ba mm. amma ga wanda ya fi uwa son ta kanta mm. sallallahu alaihi wasallam mun gane ko duk duniya akwai wanda ya fi uwa son kanta akwai wannan hukuncin da ya fi uwa son kanta ba shi da lafiya sai ta kama makoshi ma abin nan din makowarar da na goshin makoshin sai ta yi ciwo ko kumburi ne ko maruru shi ne ake cewa al'azra saboda gaggawa sai ta sa hannu a ciki ta matsa ta matsa ta matsa mm. tana so sai ko ba ta so tana so mm. lafiya take so ko cutar da take so lafiya take so mm. amma da yake akwai hanya mai sauki sai manzo Allah da yake bil mu'minina rafiqu rahim yace alama tadgharna auladakunna bi hadha al-ala dan ne za ku sa hannu ku rinka matsa ciwo a cikin makoshin ƴaƴan ku. bi hadha al-ud al-hindi ku yi amfani da al-ud al-hindi shine al-kit wata bishiya ce ita ce ne ake fara kasan indiya yana kasan makka nan ba mu da shi amma ke ta kasuwar ke kuma Muhammad Ali ta suna sayarwa an kana gani za su nuna maka akan je makka a kawo amma ba yana cikin abubuwa bidiyoyin da ba a so a nan ko ba a san su ba don ba za ka iya tabbatar da babu shi ba sai an dai fita an gani to ko da akwai irin shi a nan zai iya samun kusosiya hasiya da irin wanda manzo Allah ya yi ishara a kai ba wahala ba lalle ba mun gane ko sai dai a kwatanta mun gane ko don akwai bidiyoyi a Makka ai akwai bidiyoyi a Madina Makka mahaifar manzo Allah Madina ma ya ma inda ya hijira akwai bidiyoyi iri iri amma duk da shi da shi wannan sai sai ko da hindi mun gane ko sai sai dan me za ku rinka ma yara ma roro ko makoci wa makocin ku nemi al-hindi fa inna fihi sab'ata ashiya yana maganin suruta guda bakwai minha a cikin wannan ciwon akasari yus'atu min al-azra kuma ana shekawa saboda ciwon da wannan irin cutar da yaron ya ji ya jika masa da karfi wa yuladdu min zati sannan za a tura mara lafiya a baka ya sha dan cutar ka menene haka فسمعت زهري يقول فإن زهري أنا فدا bayyana da nasnaye wala mai bayyana na kansa ya ce guda bakwai da ya fada ɗin nan mai riwaya guda biyu ya fada bai kawo sauran bakwai ba dan shi ne mahallin shahid yake ciki ko yake ji sufiyana sai na ce ma sufiyana fa inna ma amara ya qulu alaftu alayhi kana lam yahfaz inna ma kana alaftu anhu هذا رواية حديث سبب الثاني وي من رواية أعلمت عليه يتي آآ أي بيكي أي حديث من اللفظ ده يزود الدباكين حفظ النبايا فكر بايا كريا يتي أعلمت عنه حفظته من الزهري يتي حتى نكي أي ومن دباكين زهري شيخ ابن مالك ووصف سفيان الغلام يحلق بالإسبع شيخ سفيان يقول يا رب أنا من شهريتي ينا نور جاية كي أكسا ياكا كوبا بيضا أكن أكن جاسة سما إني أكي كما شهريتي ينا نور يد أكي أبدا wa arsala sufyanu fi hanakihi al hanaki ne wannan dafati na sama ai a zuwa cikin makoki inna ya ani rafa hanakihi bi isbi'ihi wa bi isbi'ihi bi isbi'ihi bi isbi'ihi wa lam yaqul ahliqu anhu fa babu yake wal قال حدثنا بشير ابن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر ويونس قال الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت تكي نانا عائشة تكي lamma taqula rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da zazzabi ya ma manzon Allah tsanani wa shadda bihi wajhu faqula an-nabi sallallahu alaihi faqula rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shadda bihi wajhu lokacin da zazzabi ya tsanani jiki ma manzon Allah nauyi rashin lafiya ciwon ajali استأذن أزواجه إمام معنى استأذن أزواجه في أي في أي مرة في بيته من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا بكم أجي أجي أي ما تجيني أجي لنا أنا عائشة سيدا تيرنم باجر كنا أنا عائشة بني يا يا ذا أي يريد إذن هو ما تنسى من ذا الله صلى الله عليه وسلم abin da duk mai hakki sai a bashi hakkinsa shine adalci ba manzo Allah ya ce ga dama yake tafi da ni ba wanda yake yi mutum ce wasu a cikin ake wahayi ne mm. manzo Allah su share ne mm. manzo Allah abin da ya fada ta a ce mm. amma sai ce ba za ku yi min izini ba a je a ya kai a je a yi min jinya gidan na Aisha alfar wani irin cikakken yanci kenan da ta ɗan adam Ya ce ku ba za ku yi min izini ba a je a yi min jini a gidan na Aisha fa a jini na lauke ta ce mun ba da izini to mu kaddara mu gani inda sun ce a'a sai manzo Allah ya yi da karfi a'a ba inda aka taba yin zalunci aka zauna lafiya ba azzalimi da ya taba jin daɗi wa ma lil zalimina haka Allah yake wa ma lil zalimina min ansa kisa wani hakki ko min kankantarsa a ba shi hakkin sa ba shi da gata an fiti kaza an yi kaza mu ne kaza wannan duk ba komai bane duk wanda aka zalunta gatan sawa duk wanda ya samu Allah ya zama gatan sawa zai kowa a ba shi kada a ce an fi shi karfi ko an fi shi dabara ko an fi shi wayo ko an fi shi iko a'a a je a nemi izini ne kake gani muna son ku ba mu wajen nan muna son ku yi mana kaza wajen in aka ce za a nuna karfi to an zalunci Allah kuma ya ce wa ma zalimina min amsa mutane su da yola suka zo mutane ne ke cikin ƙauyen suka gaji bulkasa ke gonaki tun daga iyayen har kakanni aka zo aka tsatsaga aka ba kowa nasa aka ba nan nasa aka ba eh, lokal kowa aka ba a shar'ance ya zama mallakar su da takaddu da komai mutanen ƙauye ne wa'ansu suka sayar da gonakin nasu suka sai abinci wa'ansu suka sayar suka aurar da 'ya'yansu a halin talaka ne da kasance Sa'an sa'annan sai aka waye gari kuma wai hausin ta zo tana aunawa tana aunawa za ta yi titi za a kwace da karfi ba da an nemi izinin su ba suka zo wai yaya za su yi nake ai akwai gatan kanka ko wani ne ke gudurin sarki ku ce da mai tsuguwa ku gudurin hakimi a je fa inna biha malikan la yuzlamu indahu A ko da ke ku ne mai unguwa ku ne hakimi a je tabbata ya tabbata har matsala ta kai gaban sarki in akwai zalunci a ci baya abin da suke gani shine ai waɗannan za a yi a kwace da ƙarfi za a a da hausin ne da kowane ne da nan ne a'a komai yana da ka'idoji komai yana da tsari wannan abubuwa ne aka ba su haƙƙin su ne aka yi a tsare aka ba su kuma suka je aka sayar da sa hannun mai unguwa da sa hannun shedu a shar'ance mallaka ta zama mallakar sa'an nan wa'yansu suka sassayar suka ɗauki dukiyar suka sai abinci suka ajiye wa'yansu suka aurar da ƴaƴansu Don Allah in an zo an kwace wa'annan abubuwa yaya za a yi kenan wanda ka sayar maka za ka kale shi sai ka je ka ce ka a gonar da ka sayar an kwace yaya ina zai je nemi kuɗi ya biya mana an sa shi halin kakanin kai kenan karshe sai ya kuka ya ce ne Allah ya isa in yake Allah ya isa shi ke nan babu wanda yake Allah sarki shi yasa komai kubar a tafi da shi akan ka'ida har aka yi abu a shar'ance da ke du da sa hannu da takardu a eh wannan abin ba zai warwaru ba sai kuma an biyo ka'idodi na shari'a jin sarki ba shi da amfani to yi yaushe ake kan karfin ba wanda bukata ta biya mun gane ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa matarsa kuma a yanzu kai za ka yi matar za ka yi ne ilimi wajen ta ta ma isa ka shaurare kana shigowa gida da fada cikin ruwa sallama ma da aka ce kai ba za ka yi ba kai ga yake ce dan kuma a gidan ku kenan aka ce kai shiga gida ka fira kafar dama kai sallama kai ma ka assalamu alaikum ba mu ga inda manzo Allah da iyalanka suke yi ba ya kai ba za ka yi ka ke kake shigowa sai dai sai maka dan da zo barka da zuwa ne gida ne ba ku addu'a ta ba ba a ba addu'a ba ba to manzon Allah yau suna ba ta isa kana yin izinin ta cikin ko menene amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake so kuma duk wani mahaluki manzo Allah ya fi kuma su matan da ke tare da sun san da su da iyaye duk manzo Allah ya fi duk manzo Allah ce ga inda nake so ba wanda yake so komai amma dan manzo Allah ya koya muna daga ba yadda za a yi ai rayuwa sai an ba kowa hakkin ista'zana azwajahu yanne ne izinin matarsa za ka nemi izinin matarsa ba ta isa ba ko abin da yake haƙƙinta ne wallahi ka nuna mata karfi Allah yana kallo kai ne wa ma lil zalimin min ansar duk sa'an da kai zalunci Allah yake wa ma lil zalimin min ansar duk waɗanda suka samu ɗaukaka tun daga manzannai da annabawa da bayan Allah da gari hanyar da suka bi kenan ba zai yarda zalunci ba ya kai yana yin zalunci Allah ba shi tare da shi yana yin adalci Allah na tare da shi wanda ka zalunta sai Allah ya zo yana tare da shi sai Allah ba shi tare da shi riba mai zaka ci shi bai ce fa azinna lahu sai suka ce mun ba da izini Allah ba za ka ji cewa ita ma ta isa ba fa kharaja bayna rajulaini sai manzon Allah ya fita tsakanin mutane guda biyu wannan ya tallabe shi anan wannan ya tallabe shi anan suka sa shi suka ya khuttu rijlahu fil ardi kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jan kasa tana jan layi baina abbas wa athara nana aiki ce tsakanin abdullahi baina abbas sayyidina abbas da wani mutum ba ka son ka faɗi sunan ko yake tsakanin sayyidina abbas wa athara da wani fa akhbartu ibn abbas ne riwaya yake sai na ji ba abdullahi dan abbas labari فقال يا عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الاخر؟ هو وقسم وانين ايرجو الذي لم تسمي عائشه ولنا انا عائشه فتفتشون السبع قلت لا اين في ابا سلمى قال هو علي الله اكبر علي من غير haka rayuwa take yake wa rabbi yu'afi man yasha'u ka da rayuwa sai Allah ya jabe ka wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan wa rabbuka qalat yanzu kuma mai riwaya ya ya an jeran da ya faffata abubuwa yanzu ya dawo kan kuma riwaya yake na na Aisha tace fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama ba'da ma dakhala baitaha sai manzon Allah ya shiga bayan ya shiga gidansa sai yake wa shadda bihi wada'uhu da zazzabi ya tsanani sai manzon Allah ya ce hariqu alayya min sab'i min sab'i firadi lam tuhlan aw fiyatuhunna la'alli a'hadu ila an-nasi sai manzo Allah ce ku kawo falka guda bakwai wanda ruwa su ke ciki ba kwance ba ku zuba min ma'ana zafin zazzabi ana warkar da shi ne da ne ruwan sai da sanyi ko halat نانا عائشة فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أجدا وأكي يمشي نانا عائشة تكي في مكساشي أجسم مكي yake da girma ana wanke a ciki wannan mixbar ne sunan kenan babu Allah an hausan da da makayi da madauki da kasko da tasa da menene duk abin da za a yi wanki a ciki ko nawa ne ne wannan na na na hafsa a ce kishi yana aron wani abin kishi ta kuma a zauna lafiya haka bane zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama ثم فسقنا نصب عليه من تلك الشرب sai muka zo muna zuba masa wannan ruwan muna zuba masa wannan ruwan hatta ja'ala yushiru ilaina an qad fa'altunna Allah cewa ya isa kun yi kun ya isa qalat na na aisha tace wa kharaja ila an-nas sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kazar kazar sai ya fito ya mutane sallah fa salla bihi wa khatabahum ya musu sallah sa'an ya musu jawabi ya musu wa'azi ya musu kutuba ya musu irshadi ya musu wa'azi sallallahu alaihi wasallam kaga mai cikin gidan mazan Allah a cikin ɗaki muna cikin gidan matarsa waɗanda ba suke da girki ba muka taso kusa zo cikin gidan na Aisha har inda ake mazan Allah wanka har yadda aka riga bara shi na kallo ba ne yake hadisi tana raye da manzon Allah kullum da'iman ahlul hadisi humu, ahlun nabi wa in lam yashhadu nafsahu anfasahu hmm. suka ce ahlul hadisi hum ahlun nabi ko da yake ba su raye da shi ido da ido baka da baka ba alfaka alfaqahu shadid da'iman suna tare da shi ga manzon Allah zai shiga ga shi zai fita ga shi ba shi da lafiya ga shi yana jawabi ga shi yana dariya ga shi yana fara da'iman kana yi sai zuciyarka ta tara natsuwa ta tara samun haske in garin ka gani ga shi kana raye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ne zai wahala kai a duniyar nan ne zai zahar kai a duniyar nan ne zai fitire ka a duniyar nan kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'iman kuma kana yi masa salati sallallahu alaihi wasallam باب العذرة باب التي بيان والنفي ومقوشك قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن أم قيس بنت محصن رواية تقول أم قيس دي في أكا خار بيان كان أكا في أم قيس ينجي أكا في أم قيس بنت محصن أم قيس إر محصن الأسدية cikin kabilar banu asad take أسد خزيمة بني أسد أمان خزيمة وكانت من المهاجرات الأول سنة تتم وأن سكي هجران فرقو allati baya a nabi sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ukhtu ukasha ita ce yar uwar ukasha bin ai kika cin bayani akhbaratu ita ta ba da labari annaha ita أتت الرسول أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لها تزول أنت ورم من الله صلى الله عليه وسلم قد أعلقت عليه من الأذرة كاتاها النجامات أمت السيو الإسم تجمع قوتنسا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يسير ألا ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشياء من هذا في الجنب يريد القدس العود الهندي فيه القدس وهو العود الهري وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه رواية حميد بن babu dawa'il mabtuni babin da ke bayanin maganin mai ciwon ciki wanda gudawa wanda ya kamu da gudawa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال يكي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولمسلم يزور من الله صلى الله عليه وسلم فيتي إن أخي استطلق دم وانا يا سامو دكيون غداوا فقال اسقه عسلا sai manzo Allah ya ce je ka shayar da shi zuma manzo Allah na likitanci kenan ko yanzu manzo Allah yana likitancin zuciya yana likitancin gangan jiki yanzu wanne kenan ake gangan jiki kenan ko fasaqahu sai dai ya ba dan wannan sa zuma ya sha fa qala inni faqaituhu fa lam yajidhu illa istiqlaqa yato na ji na shayar da shi zuma amma hajja ji gudawa sai ma da tuwa aka samu fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaqa Allah Allah yayi gaskiya wa kazaba batnu akhika cikin dan uwanka ƙarya shayar da shi zuma shayar da shi zuma sai samu lafiya in magani ya dace da rashin lafiya sai a warke. Ta ba a hulabu an yi shi'ubata, babu ya ce wani babu, la safara wa huwa da'un ya akudu al ya ce la safara da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la adwa wa la safara ya ce safar ana nufi da safar watan safar da ake shi'umanci ake kanci da watan safar ko ko a'a safar din nan wata cuta ce da take kamun ciki قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن وغيره ان ابا هريره رضي الله عنه قال يتيم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي للي ثبت من الله صلى الله عليه وسلم يتي لا عدوى ولا صفر wala hammata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la adwa wata cuta bata ta na so dan kanta dan ka kai kanta ka samu wani wala safara ba kanti da wata safar ba koko wala safara wannan cuta da ke kamun ciki wala hammata koko hammata hammata suka ce wani tsuntsu ne in ya sauka a kan gida sai a ce ya yana nuna makoki ma'ana wani babba a cikin gidan zai mutu hmm. Eh, hiyal buma hiyal buma ma haka lokacin jahiliya ne mutuwar ka ba ta rataye da tsuntsu ya sauka gidan ka ko tsuntsu ko so gidan ka ba ko menene ba abin da zai sa ranar da zaka mutu in ya kai zaka mutu ranar da zaka mutu ne kai ba ba abin da zai sa ka mutu wannan duk jahiliya ne da maguzanci ka je kai wahala ka nemi kuɗin ka haram ko haram ka je ka gidan ka miliyan hamsin miliyan talatin kana gamawa sai ka kaskantar da kanka ka je wurin malamin tsubuce sai ba sa'a ka zauna gidan zaka mutu to ko baka zauna gidan baya zaka mutu sai a kaka zauna gidan ka shiga gidan nan zaka mutu kuma ko baka shiga ba zaka mutu shi ma zai mutu me zai magance maka wannan ka rabu da shirka da bid'a da tsafi tsafi ka taho wurin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Allah ke man nazala man nazala manzilan wa qala a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa wallahi wannan tsakan gidan ka da kake jin tsoron aljani da menene da kake da menene kana taka kofar gida kana a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa duk aljanin da ke cikin ya mutu Allah manzo Allah ya ta karfin sa manzo Allah ke gidan da ake karanta surat suratul baqara sai dan baya zama a ciki ne mm. ga a karanta suratul baqara ne ga a karanta alqur'ani ne ga kasa kasa kasa na suratul baqara ayoyi da ke zuwa ga su zo ko ko mm. ina ruwanka da wannan sai ba sa'a akwai sa'a an za ka mutu wallahi ko ba shi ba shi ka mutu ka shi da ka mutu ba kaddara ma ka mutu ba haka bane fa alam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun li yukhti'aka inda da ka mutu inda kake ka mutu shi kai ne faru ma'ana ai wannan ya baka sa'a kuma kana shi zaka zo ka mutu فقال اعرابي لما جاء الله اي wannan bayani ya gama sai wani balarabe wani mutumin kauye ya ce ya rasulullahi fa ma bal ibli yake kace wani tuta bata wata tuta bata kama wata dabba mana babu na so nan sai ina ne to ina kun ka bani labari ina da rakumma rakumma ta kunu fil ramli ka anna hadiba yake ina da rakumma in suna tafiya cikin gashi sai kace bare ni saboda kwazo da karfafi da karfin suna da lafiya فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجيبها sai a samu wani rakumi mai garje ko mara lafiya ya zai shiga cikin su sai ga sun samu da rashin lafiya to ina son kai min bayani fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to akan wannan kiyasi da kake cewa wannan rakumi mara lafiya shi ne yana so a cikin wannan suka mara rashin lafiya to shi kuma wanda rakumi ya sa yasa rashin lafiya faman abin awwal mm. in ka ce wannan ne mara lafiya shi ne rashin lafiyarsa ya kama dabbobinka to shi ina ya samu mm. karshe ce ka ce wata karshe ce a ce waye waye kaddara masa mm. Allah Allah فقال فمن أعد الأول رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان باب ذات الجنب باب لك بيان آه سوى فكر قال حدثني محمد قال حدثني محمد قال اخبرنا عتاب بن بشير عن اسحاق عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ام قيس بنت مسفن وكانت من المهاجرات الاول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اخت عكاشه ابن مسفن اخبرته انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة فقال اتقوا الله wannan shi ne tsarin ke ciki ya sa imam al-bukhari mai da na hadisi sai manzo Allah ke ku ji tsoron Allah alama tadgharna auladakum bi hadhihi al-a'laq alaykum bi hadha al-ud al-hindi fa inna fihi sab'ata ashya min hadha yuridu al-qus yani al-qus qala wa hiya lugha ko قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه وكواه أبو طلحة بيده وإنما رواية أبو طلحة أنس النضر سوسك يمسكي أخوك وسوسك يمسك mun gane ko alkayyu kayyatun binnar da wuta ake yi ko a sa tsinkin karfe a cikin wuta a hula maruru ana ce da shi kai ba ta ke kenan ba ko a sa wuka cikin wuta in za ta a yi tsoka a sassaga a sassaga cikin mutum wai a tsar da tsuka ko wata cuta shi ma ana ce da kilalan duk sa'an da aka fata karfe a cikin wuta aka zuba ma mutum suna sunan shi kai yawma yusma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha ma وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم fa أنفسكم kuma ما ta تكنزون وكواه أبو طلحة بيده وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الله صلى الله عليه وسلم يا با وأنت مكان إذن في رقية كاويدا من الهمة والأذن سبب الزلزلين ذاتي كوتي وقلي قال أنس سويت من ذات الجنب كويت لغاية الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة ثواني يتي أي ولا أبن من الله يغني صحابي سكي يا أنا نونا سوى يا على تكينا أي أبن من الله يقول شيني تند ذا يزين يسمى تند أبو ميسي بعد ذلك أزين يتشد أصابه زين هذا مولن بكو يسا سكي آخر الدواء الكي لا تكتسى لنا ربا كنا karin magana akhiru dawa'i alkai ko a wurin Hausa ba farko daga cuta ta kama sai a je wurin ba ko daga ko lalas a a sai a je yi wannan yi wannan a je a goga magani na barci ne ko na fari ko na menene yi. in abin ya kiya to ne sai a koma باب حرق الحصير ليسد به الدم في باب التي بيان أقون تابرما dan a ɗauki tokan a sa cikin minti da aka ji dan jini ya tsaya shi ma wannan jini ne ko قال حدثني سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حارم او عن ابي حازم عن سالم بن سعد الساعدي قال يتي عن كربو دغ سهل دن سعد الساعدي بسائل يتي لما كسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته lokacin da aka je yaki Allah na tsaye da sallan karfe kwano kenan karfe kenan ko aka tsara wannan karfe sai ya jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kansa aka karya manzon Allah hakoransa wannan وأدني وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء da aka jin masa wannan jini na zuba an karya masa a koresa wannan wa'annan guda wa'anda suke guda hudu ɗaya sama ɗaya kasa nan ɗaya sama ɗaya kasa sai sai na aliyu ya je ya wannan ya je ya ruwa ana zubawa ginin bai tsaya ba sai na Fatima ta tashi ta je ta ɗauki tabar ma ta kona sai ta ɗauki tokan tabar man ta zo ta zuba zan Allah sallallahu alaihi wasallam shin dalili وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حفير فأحرقتها وألفقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الدم wannan addini da kake gani yadda aka yi Muhammad zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka zubar masa da jini sai da aka karya masa hakuri sai da aka jin masa sai da yake bacci ya rasa bacci sai da ya tashi ya je kai kawo dan ya tabbatar da wannan addini in har ya iso maka sa'annan dan Allah sai ka dauki kana wasanni sai ka dauki wannan addini kana wasanni ba ka da wanda za ka wulakanta sai wanda ya yana karanta da kai wannan addini ba ka da wanda zaka kan sai wanda yana karanta da kai addini dan Allah ina ne wulakanta ka amfani ne sai ina zaka da wannan abu amfanin ne sai maka babu yace ba wani babu al-humma min fayhi jahannama zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsananin zazzabi daga nan fashi ne na wutan jahannama sai sa duk sa'an da zazzabi ya tsanani sai a dai ruwan sanyi ko tawul a sa cikin ma a sa ruwan sanyi a dauke ana zurfafa ana manna jikin mutum har ko kan mutum ko menene har zafi ne sauki ne ga an shawo kan ciwon insha Allah قال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من الله صلى الله عليه وسلم يتي الحمى من صيد جهنم tsananin zazzabi yana cikin numfashin wutar jahannama fa asqiha bil ma'i ku kashe wannan da ruwa قال نافع وكان عبد الله يقول اسمع ان الرزق الله كيا من عذابا الله كيا من عذابا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أسماء إر أبي بكر إر وأنا أنا أتشا إن أتشا وما تمر لا فيها كلمة الدعاء من gane ku a ce mace za tun musulmi tun musulma kana da daraja wajen Allah mm. amma sai aka ce musu mace na haila ko jifi kuma tana haila ko tana biji aka ce karki azumi amma za ki biya karki sallah kada ki dauki alqur'ani kada mijin ki sabi da shi abin da aka ce karki amma sauran ayyukan ibada istighfari salatin annabi kalma la haula duk uwar da manzon Allah ya ce ayi da safe da yamma da rana kina da aikin ki duk zikirin da manzon Allah ya ce in zai ki kwanta kina kina da aikin ki ko da wannan wurdin ko zikirin ya kusi ayoyin alqur'ani ba hana ki karanta ba ayoyin alqur'ani za iya karantawa ko za iya karantawa ko da kana tare da janaba da nufin addu'a mm. abinda aka hana ka dauki alqur'ani kana tartili ko ki dauki alqur'ani kana karantawa mm. amma ayatul kursi da kul huwa da kul a'udhu da menene da duk addu'o'in da ake don tsari mm. sai ku bab amma in ka ba za ki komai ba har sai kin tsarkaka kun ga yadda aljanu suka kawo ma mutane har yanzu kun dukkan mace wannan sun hana ta aure wannan sun hana ta haihuwa wannan sun sun hana ta bacci wannan sun sun suna wahal wahal da ita duk abin da ke kawo sassauci ma'ana sakaci cikin addini duk sakke ce aljani da kake gani din nan wallahi tallahi babu wawaye sama da wawaye ne babu wawaye sama da aljani duk wa'anda ke koran aljani sun san aljani wawaye ne ga tsoro ne ga ban tsoro barazana ce da su amma sun fi kowa tsoro wallahi in kana huda da su za ka yi mamaki wallahi sun fi kowa saurin karyewa in kana da karfin zuciya kana da kida ma'ana abin da suke so kana bin a kana shirka za su wahal da kai duk abin da suka dama za su yi bin a kana yi rike shirka kana yi dama abin da suke so kenan ba za tsoron ka amma wallahi kana rike da sanda bulala daga manzon Allah ya ce da safe kai kaza da yamma kai kaza in za su kai kaza wallahi zai guje kowane duk inda ya kira tafiyanci zai bude yasa ko kina haila ce ko kina nifasi ne aka ce karki karatun alfarki dauki alkur'ani amma za ki kwanta manzo Allah ce fi ayatul kursi ki kul huwallahu ki falak da nasu wannan du'a a cikin alkur'ani amma da sifan addu'a an baki izini an baka izini ka karanta kariya ake duk ayoyin da ke suka zama addu'a za ka yi karanta a kan addu'a ko ba su da sarki amma kika ce sai kin gama to sai aljanu sun kawo miki hari wani baya son ki aure sai hana ki da wani ya zo sai fata abin da wani ya zo sai fata abin wani yana nan shi kuma yana kifi ne da ya ga miki ya sabu da ke da kan ke kaji sai zai buge miki al'aura shi ke nan sai ka zama wani baya kaunar ki baya kaunar ki baya jin dadin komai ki buge ba abin da ke ba shi kun da ba su wani kuma da yake ta kawai wani yana son ta ne sai aure wani ba yana sai aure ta bane dan ke da mugun hali tare da kasan dan adam ke zai kashe ya aka mata al'amari dan maganin su shine ruqya nan da addu'o'i da ake wallahi tallahi za ka yi mamaki za ka za ka ji tsoro gobe in aka zai sai ma kake mako inda ke za su zo ba suna jin tsoro abin da ya kawo su yawan sakaci da rashin jin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda zai maka wannan addu'a ko rukiya wallahi tallahi sai ya zama wanda yake bin sunna wanda yake kike da imani cikakken imani mm. amma har mutum na aiki da shirka da bid'a duk abin da kana fata lokaci mm. ba abin da ya musu zafi sun san ba ka hana ba ka hana musu komai wa ya kai haji wannan ba su ba to kuma zan zo ka zo ka da tsoratar da su za mu zo mu gani na Aisha yadda aka waye ga <laughs> أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها نانا أسماهم أفكا ومرة لا فيها ما مرة لا فيها أكثر جمعة الدعاء sai ta ɗebi zazzabi sai ta duba ta gani wannan zazzabi zafin jiki sai ta ɗebi ruwan sanyi ta zuba a jikin mai sai ta ji sanyi sannan sai a zo a yi addu'a wa kana rasulullahi ya amuruna an nabrudaha bil ma'i Allah kasance na umurtar mu mu sanya zafin zazzabi da ruwan sanyi قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا عائشه الله كان مك ذات من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي الحمى من فيض جهنم فابردوها بالماء فلن يزدري daga numfashin jahannama ku sanya wannan zazzabin da ruwan sanyi قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاهوس قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوج جهنم فابردوها بالماء باب من خرج من الارض لا تلائمه من ارض لا تلائمه yace bakin babin da ke bayani mutum ya ya je gari sai yanayin garin bai dace da shi ba ya halatta ya fita ko kuwa rashin karfin imani ne fita din ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba saboda me saboda ya riga ya shigo garin ba a ce annoba ba fa aka ce ya ga gari sai yanayi bai da hmm. ya ko ba zai fita ba saboda ne <laughs> eh? saboda yanayi bai karbe shi ba ba dalili ne shari'iyya a shar'ance eh eh to gashi zamu ji قال حدثنا عبد الاعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتاده ان انس بن مالك حدثهم في انس يبعد الابارك ان ناسا او رجالا من عقل وارينا فبوت قصه الارينيين بعد انك جيت كرت لكاسه في وقت لقصه الارينيين هنا وانس waɗansu mutane ne suka zo daga kabilan ukul da quraina sai ana kira su quraniyina هدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا islam. sun fito kauyukan suka zo manzo Allah suka ce sun karbi musulunci wa qalu sai suka ce ya nabi Allah ya annabi Allah sallallahu alaihi wasallam inna kunna ahla zar'in mu mashiyaya ne wa lam nakun ahla rihin ba manoma bane wastauqamul madina sai yanayin madina bai dace da su ba sai suka samu da cutar kumburin ciki fa amara sallallahu alaihi wasallam bi zawli wa bi sai manzo Allah ya kai ga makiyayi a daidai garke na rasuma a je da su bayan gari su zauna har da kenan suna san madarar rasumi suna shan fitarar rakumi za a je can a janye ke su yi ai na kenan ko ina ce an fitar da su an je ina aka zo da su can aka kai musu rakuma ana kiwatawa suna shan madara suna shan fitarar rakuma dan ya eh, su samu eh, lafiya wa amarahum an yakhruju fihi wurin min albaniha wa abwaliha فانطلقوا hatta kanuna da sai suka je aka zauna da suka samu lafiya kafaru ba'ad islami sai suka yi rigga wa qatalu ra'iya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka kashe makiyaye wa saqu zauda suka sace garke فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في اثاره sai labari ya ito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wa'annan mutane da aka tausaya musu aka je a jinyace su sun samu lafiya sun kashe mai kiwon suka sace dabbobi sai manzo Allah ce a je a nemo su duk inda za a same su wa amara bihi sai aka je aka kawo fasamaru a'yunahum wa qata'u aydiyahum sai aka tsiyaye idanunsu aka yanke hannayensu wa tirku fi nahiyatil harra aka bar su zube a cikin tsananin zafi hatta matu ala halihim har suka mutu yanzu wannan hadisi yana nuna cewa in yanayi bai dace da mutum ba zai fita ko ba zai fita ba menene dalili kifatul uraniyina menene ne ce ka kifatul uraniyina sai ka ce da Hausa waɗansu mutane ne suka fito daga kauye da suka shigo cikin Madina sai yanayi bai dace da su ba suka ce manzo Allah yanayi bai dace da mun kamu da cikin kiki ko rashin lafiya manzo Allah bai ce manzo Allah ya kowa karfin imani ya kowa kiyaye tauhidi ya kowa sai sai a fita da su bayan su fitra iska mai fitakkiyar iska ga kuma garke jera ya halaka su da halaka ba saboda matsalar da za ta zo sai sa muka nana ta wannan matsaloli ne guda biyu mutum ya je da yanayi bai dace da shi ba ko ko a'a mutane suna cin gari annoba ta sauka matsaloli ne guda biyu daban-daban mun gane wannan ko to za mu zo mu karanta insha Allah babu ma yuzkaru fi sa'un babin abinda ake bayani game da as-sa'un menene as-sa'un annoba ko menene kuma alwaba ko eh eh al-sa'un annoba alwaba kuma fa yawan yawan masu mace shi ma ne ne bala'i annoba ita ni'ima duk bala'i ne ko amma akwai bambancin tsakani ko alwaba a zo a samu yawan mace mace afa'ul kuma annoba kenan a kamu da rashin lafiya wannan ya mutu wannan ya mutu duk rashin duk annoba ce aslul الصاؤون القروه الخارجة في الجسد أصل أصل الطاعون شورو تاني في السادس ثم لوري آيات والوباء عموم الأمراض الوباء كما توتا ذات كما متاني قوة كما أسئلة ولا يموت ولا يموت فسميت طاعونا بسبب هذه في الهلاك وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا قال ويدل على ذلك ان وباء الشام الذي وقع في اموات انما كان طاعونا وما ورد في الحديث ان الطاعون وحد الجن وطاعون اموات اقوى النوبة ايش يصير لك طاعون اموات فرق النوبة اللي يفارق لنا اكثر هو اول طاعون وقع في الاسلام ومات في الشام في هذا الطاعون 30 ألفا farkon annoban da ya faru kenan a cikin musulunci mutum dubu talatin suka mutu a cikin shan birnin a cikin wannan annoba Allah ya kiyaye قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب ابن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم ابن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها in kuka ji cewa annoba ta sauka a wata kasa kada ku shige ta wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha in annoba kuma ta auku kasa kuna ciki kada ku fita a mun fahimci wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in kuka ji an ce annoba ta tafi kasa tun baka shiga ba kada ka je ka shiga ka ne jikin ka koma wata sabuwar kasa mun gane ko in kuma kuna ciki annoban ta faru kada ka shiga su saura ciki saboda me ha ha kana ha فقلت سينتي أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره قال نعم في رواية كاجي ينا يوم أن حديث سعد بن يوسف يتي إيه حكم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كربو بن عبد الله بن عباس كسي لن سيدنا عمر بن الخطاب كاشي منذ زمن خلافة سيدنا عمر سيدنا عمر شيني شو قبل كسالي سكتشين ايكو شيني خليفة تدري خليفة نجيب ga shi nan mun zo zamanin sa mu gani yaya yake yi aka ce sayyidina Umar kansa yana daukan jama'a da tawaga jama'a aje aje waje kaza za a je bakashi a gani sojoji ne ke ciki ne ke damun su ba aika zai ba da kansa zai tashi a kama hanya tiryan tiryan sai an kai har bakashi a gani sojojin kasa ne ke damun su ne rage musu ne suke bukata sa'annan a taimaka musu sa'annan a je wurin kaza duk ya tafakkadu ra'iya duk inda ya aika sojoji sai ya je ya ga lafiyar su ya tabbatar da me suke bukata na ne ba su bukata rahotanni ba za su isa ba sai ya gani da idanu don in ni ne shugaba in a in ni ne jagora duk rahoton da zan aiko wani irin rahoton da kai eh sai ki komai na tafiya daidai ko komai na tafiya daidai ko alhalin kuwa komai na tafiya daidai a wajen mun gane ko duk sa'an da rahotanni za su wurin sama can ne ai Kano akwai ruwa Kano akwai menene komai da komai akwai a rahotannin da ake samu kenan ai gari na kasa akwai abinci akwai eh akwai abinci amma yana sayuwa ai kaza duk rahotannin da ke tafiya kenan a a akwai shugaba ya shiga ya ji ya ji wa'annan da kike kawo rahotanni abinda suka rubuto kenan bara mu je mu gani a aikace ne wani hali talakawa ke ciki suna samun ruwan sha ko ko a'a ba ma san sanin ruwan sha wannan wadatar ruwan a takarda yake ko ko a takarda take wadatar ruwan ko ko a aikace ne shine sai na Umar sai ya kai kharaja ila sham ya kama hanya kiriyar kiriyar daga Madina har zuwa sham hatta idza kana bi sarga laqiyahu umara al-ajnad yana kai wani ana ce da shi sai umara ul ajnab to ga bani suka zo ta kare suka suka hadu da shi wannan ga wannan da tare kaza to ji kaza kai da shugaban su wannan kaza kai da bataliya kaza kai da shugaban su bataliya kaza kai da shugaban su da suka ji shugaban sai ya zo sai suka zo suka karbe Abu Ubaida ibn Jarrah wa ashabuhu shugabannin sune Abu Ubaida ibn Jarrah kuma mun san matsayin abu ubaida ko bi kulli ummatin aminu wa aminu hadhihi umma amir ibn jarrah wa ne katin digirin girmamawa manzon Allah ya bayi yake ne amin sai suka zo suka hadu da sayyidina umar fa akhbaru sai suka ba da labari cewa ya khalifa mm. ya shugaban kasa ya gwamna ya sarki ya wane ne duk abin da zaka fada innal wa innal waba'a qad waqa'a bi ardika mm. suka ce kun zo za ku shiga kasan sam daga madina a kuma akwai annoba a kasan sam ya za a yi kenan mm. yanzu mas'ala ta tashi ta danganci musulunci jama'a baki daya ko imani ya lalace ko a je a halakar da al'umma wannan ba matsala ce fardi ba amma matsala farji ta dangance ka kai ko gidanka ba lalle ne sai ka sha ba lalle ne sai an baka izini ba mun gane ko har ibn abbas sai abdullahi dan abbas yake fa qala umar matsala ta kai inda ta kai sai na umar ya fito madina da manya manyan sahabbai ya kai zai shiga can abu ubaida aminu hadhihi al-umma ce ya khalifata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kasar da kuke son ku shiga akwai annoba ya gama abin da zai faɗa sai ku shiga ko kai ka shiga ba ya bar khalifa kuma da zabi sai khalifa yayi tunani ya kalli nan ya kalli nan yayi tunani mm. sai ce ud'u li al-muhajirin al-awwalin